wanda ya zo daidai da talatin ga watan Nuwamba watan shaɗai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya. <clears throat> Gama a wannan masallaci masallacin Abi Ubai da Tabnal Jarrah daga cikin al'ashara al bil janna wanda a harkilla sakwato inda muke karatu littafin mu na alibana an usuli diyala da shehu malami الشيخ أبو الحسن ali al-ash'ari al mutakallimin idan muna bi da karatun mun gama babin da ya gabata yau za mu shiga babi na hudu babin da ya gabata shine na uku yau za mu shiga albabar rabi'u wannan babi wato kusan za a yi tibari ina dokai kusan lubbul mawdu'i shi an madarar karatun wato babi na wanda yake idan baka san fagen da an ka shato ba baka san tahiyar da aka yi ciki ba sai ka rena magana sai ka ga magana ba komai ce ba ko ko magana jayayya kanta duk ba ta taka rawar gani amma idan kasancewa irin waɗanda suka rasa rayukansu da waɗanda aka zubar majini da waɗanda aka kora da waɗanda aka ɗaure har mutuwa sun samu kansu ta hanyar hakana saboda wannan magana ta wannan babi za ka ga ce ashe magana ce kakan magana ce mai girma wanda yanzu abin ya zanu. ba a ko an bato ne aqida matsala ta aqida ta san ta zama shay'an nisyan mansiya abinda ba a ko karatu ba ko san wani abu game da shi ba wannan kadiya ce ita ce kadiya khalqul qur'an shema qur'ani magana Allah ce sannan ce mai ba maganar Allah ba ko ko ce mai halitta ko ba halitta ba wannan karkashin wannan aka samu aqidu guda uku aqida ta ahlus sunnati wal jamaa wadda ta samu asali ga shugabanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa ga sahabbai zuwa tabi'in zuwa tabi'in tabi'in har zuwa lokacin da mugunya aqida aka san wannan ta fito aqida waɗancan magabata ita ce alqur'ani kalamullah القرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا صفة لمخلوق القرآن مغنى الله شيء shi ba halitta ba ce sannan ba wata sifata ta wani abu na halittacce ba magana Allah ce a kula kullum muka danganta al'amuri ga Allah a matsayin sifa ta ce to sifan nan ba halitta ba ce a fahimta sosai a lokacin da duk ka gabatar da ko ka jingina wani abu na siffar Allah zuwa ga Allah to wannan ba makhluk ne. a lokacin da kace kalamullahi kace magana Allah magana Allah laysa bi makhluqi to bisa ga haka Qur'an kuma yana da wani musamman sauran kalamullahi inda ai at-taura ta gaskiya wanda aka saukan mu annabi Isa annabi Musa alaihi salam ai kalamullahi al-injil wanda ta Qur'an wanda aka saukan mu annabi Isa alaihi salam ai kalamullah az-zabur ta Qur'an ai kalamullah ko kamar Ƙur'ani shina da miza shina da wani fifiko da ya ƙara mu duk da kasancewa duk lahi, to ƙur'ani na da wani miza wani fifiko kansu to kaga a ce dongorongo a ɗauki ƙur'ani a dibi alƙur'ani a ce mai makhalukun to wata hanya ta biyu na farko ana son a siffanta Allah baya magana jamidi aka son a ce ma Allah don wanda bai magana shine jamidun to wal jamidu la yastahiqu an yu'bada bai kamata a bauta ma jamidu wannan ta wata hanya ta wasu ka zo su soke bauta kyakyace, abu na biyu dukan wanda laye ta kallon bai magana to bai iya ba da umarni bai iya hanawa to ko umarnin da kun kace sallah azumi zakka hajji Allah ya ce shan giya eh, zina liwaɗi kaza kaza Allah ya hana ina ku ina cewa Allah hana tunda Allah bai magana Kare kenan wata kafata ta mai da al'umma gaba ɗaya ibahiyya godless babu Allah a zan haka nan runtum tun da bai magana babu shi ko ba haka ba akida ta wadda manuwarta a can koyi a can ƙarshe kore Allah da tabbatar da kowace banna da nakasa kowane addini akida ta ta masu faɗa da addini a cikin gaba-gaba na cikin addini addinin musulunci in ji dama shi musu karan tsaye wannan ya muka fahimci haka nan sai suka zo suka ce a'a kar a ce ma qur'ani kalamullahi a'a qur'ani a bashi kawai makhluqun alqur'anu makhluqun na biyu kuma ce mai makhluqun a kula bancin wancan hadari ga wani hadari kullu makhluqin khata'u a matsayinka na makhluqi kana iya kure kana iya daidai a matsayinka na makhluqi yanzu kai in dai ba an ce Allah ya ce ma ma'asumi kamar da ayat ce ma kamar da annaba suke ma'asumai ko amma dai mu wa mu wa munan ba ka iya magana ka samu kuri? ban iya cin gyaran ka ko ka ci na gyara in ce kai daidai can kai zai can ko a to ni ba halitta Allah bace halitta Allah ce kai fa halitta Allah ce to Qur'ani haka san suka san su mai sai halitta Allah ce yana iya daidai na iya kuri ka kenan ashe kana iya ɗauka alƙalami ka soke wancan ka kara wancan Tunda da makhluqun na shina iya ɗaukar gyara na iya doka kuri. wannan akida ce wadda ke wata irin umbrella ce ta tattara wasu akidu miyagu waanda ba su karewa amma kai mujarradin kalima in kaji an ce a ce alqur'anu makhluqun ko gairu makhluqin kaga nan na gina da jini ne ga abin da bai koyi kai a jini ne ba babbar fitina da ta samu Imam Ahmad wadda in munafiba ta kama da ɗaya daga cikin mu muna aqida za mu cin mata jarabawa da ta samu Imam Ahmad ya wahala a duniya jaraba da nesa na nesa da na kusa masoyi da maki sun tausaya ma Imam Ahmad ita ce khalqul Qur'an kawai ya ce Qur'anu makhluqu shi yake cewa duk musiba da ta kai mai a zane shi har baya ne ya tsage a daka a daka tanka a zuba mai ga taguwar a sahe gidan yari kan da cikin gidan yari yan shekaru yan watanni afwan yan watanni sai ga furfura 'yan watanni saboda kullum sai an fidda shi an yi mai bulala kullum ba wani abu kawai sun suka yi ce alkur'anu makhlukun yake cewa ashe shi ya san hadarin abin shina ce alkur'anu makhlukun gaba ɗaya na warware ki ta gaba ɗaya biya rushe komi wanda kuma lokacin na shi asalin ma za ku ji imamu ahmad ya faɗa da wasu abokan shi ya haɗa da wasu ƴan uwan shi saboda wannan kadiyar sun sha mai kai kai ka ce qur'anu makhlukun ka tsira kan haka sai ya kaurace mutum kaurace ma ba waɗanda ka ba shi shawarar masoya nena masu aƙida ta irin tashi amma tausaya mai so kai kawai ya ce musu makaluku ko da lisanan ba su zuciya ta yi wa kalbi hun ma'in nan ba zai ƙaurace musu hayar soki wasu da yawa da ya ce layu ta jibihi layu ku tabu hu duk waɗannan kadiya masu ahalul masu musulun hadith sun san ashe kadiya ce wanda yake hassasa mai ƙarhi sosai shi yasa mu karance ta sosai muka samu wannan hauji na biyu kenan ko hauji na farko muka ce a aqidatu ahli sunna wal jamaa alqur'anu kalamullahi laysa bi makhluqin wala sifata li makhluq wala sifatan li makhluqin ko muka ce ta biyu ta mai mai opposite da ita sai muka ci al alqur'anu makhluqun ko da fadan yayi fadan lokacin da ahli sunna a a a daular ma'amun da amin ma'amun da amin ƴaƴan harun rashiduna sai yanzu an ka samu rashin sa'a babansu ya ɗauko musu malamai suna karanta da su gida ya zama aka rashin sa'a aka samu mu'tazile su karanta da su da suka samu aqida itizan na cewa alqur'anu makhluqun aka samu aka yake da zamani imamu ahmad yana bada fatawar da alqur'anu laysa bi makhluqin ya zama su ko ma'amun shi asarki shi yabba shi ya kakka waɗannan matsaloli da irin bugu imam ahmad da sauransu to lokacin nan kowa ya bi wajen mi, wajen sarauta wajen sarki wajen mi wajen mi kowa sai zan a galadiya sune alqur'anu makhluqun imam ahmad da shi da yan tsirarun ɗalibai ne suna ɗaya suka daure akan wannan aƙida ta ahlus sunna sai zan ba a goyon ba da ahlus sunna ahlus sunna ya kasance su kasance abin ban tausayi abin kora a gari abin walakantawa da ya ta yi tafiya saboda daure imam ahmad tun ba a ji tun ba a ji ya fara samu ya fara samu ya fara samu kan da wani lokaci kuma Allah ya ne shi shikenan sunna ta samu dokaka to sunna da ta samu dokaka sai zan yanzu karin ahlus sunna ya kai suna iya banga banga da gwamnati da daula ko ba haka ba sai su ko dan da muzabbabina la ilaha illa wala ilaha wala sai suka kirkiro wata aqida tsakiyar biyu su mina kasu ce qur'anu makhluqun sun bi imamu ahmad sun bi mu'tazilawa yan yan shugabanni ko yawa imamu ahmad ya kula musu don yanzu yana da ƙarfi da ɗalibai ne sannan kasu ce kuma Alqur'anu ghairu makhluqin gwamnati ta kula musu ko da suka tsaya qur'ani la naqulu makhluqun wa la naqulu ghairu makhluqin aqida ta uku kenan su ba sha makhluqun ba sha kuma ghairu makhluqin to sai da imam ahmad ya faɗa da su ya zama tsananin da ya kansu ya wuce tsananin da ya kan waɗanda sun kaci alkuran makhluqun yace ai qur'anu makhluqun kahircin sarahatan bayne ki babu abin da an mafi matsala gare ka kahiri munafiki ko ba haka ba shi kahiri munafiki shi an mai tsala yasa imam ahmad yayi kasassau suka yace kai kace alkur'anu makhluqun na hijin dadin haka nan ya ma sauki da kace la aqulu inna mu'minahu makhluqun wala aqulu ghayru makhluqin ka ce halukun ya shi ma sauki ya samu kula da fatoyin sosai sosai waya sun ka zo to waɗanda aqidu guda uku da ta halin sunna da mu'amma masu sha qur'anu halukun da waqifa alwaqifa allazi waqafa baina baina al-qawlaini to su aqidun za mu tattauna akan wannan matsalar tun lokacin imam ahmad wannan abu ya fito. kama imam ahmad ba ta yi zahi kan haka nan ba imam kula irin zamanin tabi'i da kowace ka wato ɗabaka ta zo ko ko al'umma ta zo tana cin karo da wani abu da an matsala sai a samu waɗansu waɗanda Allah ya rubuta ma a min eh, eh, eh, wato ya ce ni rijalun la tijaratun wala wala bai'un an sai ka samu irin waɗannan من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه to kamar su imam ahmad an samu ire-iren su tun cikin tabi'ina tun kai farkon sahabbai abubakar siddiqu ana rasuwa shi ya zan ɗauki wannan kambin na lokacin da mutane suka yi ridda mani'uz zakati ai an sani daula ta nemi ta dari biyu abun ya yamuce har ya rasa mai kama mai in ba kaɗan daga cikin sahabbai ba ko ba haka ba kaga Allah ya magance wannan ta Abubakar Siddiq to haka nan kowace dabaka aka samu tabi'ina a samu wani wani da wannan kambin tabi'u tabi'ina to Imam Ahmad lokaci ne bid'a khalqul Qur'ani ta fito shi yasa ba mu ji ta ba min qablu baka samun ta a waɗansu maganganu da sun ka gabaci Imam Ahmad mun fahimci wannan a ah, wannan kadan daga ciki akwai abubuwan da ya kamata mu ambata wanda malam bai ambace su sai ta kai tsaye don kun san malam imamul mutakallimi na abul hasan al-ash'ari imamul ayoyi da hadisai masu nuna qur'ani kalamullah sun ha kirga wanda ba su bukatar wata wata dogo fasara ta dogo wahala ko ba haka ba aya tan ta garyarta ta nuna haka nan amma ni amma kasancewa shi abul hasan al-ash'ari ya ɗanɗano kalamu ya dan karanta wannan makarantar bai iya isuwa ya ji kawai bari ya baska haka nan sai ya jo da kalamu sai yasa nan har yayi wani abu wanda bai saba ba shi wa ne abul hasan al aishami nami na farawa da kalamu qabla nafsi in muka kula babu bukkan da muka karatu sai da ya fara da ayoyi da ya gama da ayoyi sai fara da hadisai da ya gama da hadisai sai fara kalamu ko ba dalilai na hankali to yau sai ya fara da alkalamu din kawo ma dalilai na shari'a alkur'ani da hadisi mu fahimci wannan ka'idar don mu fahimci inda ya sa gaba abu na biyu wannan alaƙa sai ka ji kamar ba mu da bambanci ina nufin mu ahlus sunnati wal jama'a kamar ba mu da bambanci da ash'ariya ash'ariyawa yau in ka tahi inda aka cewa al-ash'ari aqidatan sai ka ji ya ce kalamun kalamullahi kuma ya batta haka nan saboda ni saboda alhamdulillah akwai littafi na aqida wanda kusan dai in dai littafi na wanda mutum ka rubuta to ba a ce an tsere mai in dai ba magana Allah ko Annabi a ciki ba in dai magana dan adam ta ba a ce an tsere ta ba mu aqida shine aqida ta wannan ta farkon risalar ga ta mu ta gida ko ba haka ba aqida ta ta ahlus sunnati wal jamaa to shi Abu Zaid al-Qayrawani ko yace wa annal qur'ana kalamallahi laysa bi makhluqin fayadida wala sifatan li makhluqin fatan fada yace qur'ani wa anna al kuma wajibi na kai mutum musulmi kai imani cewa al-qur'ani bai ce kalamu ba da ma kalamu da rafu sai ce kalama badalina wa anna al-qur'ana haqiqa al-qur'ani kalamallahi maganan nan ta Allah ko ba haka ba ko ka ce ma wani abu qur'ani shi ba yi ba wannan dai wanda an ka ce ma an magana Allah din sai ce ni laisa bi makhluqin san ba ce bane fa bida bali a waye gari a ce ya mutu babu shi kasan kullu makhluqin ko ehin ba shi bane sannan wala sifatan li makhluqin ba sifata ta wani makhluqi ba fatan fada bale ta yi bale ta narki an san na fadu kamar kasa kankara cikin ruwa kan da ka ce minti biyu sai ka rasa inda take ko to haka sifa take shi shi makhluki sai mutu ga gagawa nan ita ko sifa sai ta rikide babu ta babu samatatta an fahimta yace to qur'ani duk ba ɗaya daga cikin waɗannan ba to da yake ga aqida alhamdulillah tana cikin aqidar da duk da shi malam ba ba ash'ari na ba shi mai risala ahlus sunna wal jama'a na salafiyun na amma da yake littafin ya biyo ta wasu ash'ira sun shigo da shi kasan nan sai muka yi kila sai a rasa ne shi abu zan al-qayrawani a rasa wani wane ne amma ahlus sunna ne salafiyun nan to amma da yake matsala kamar da shi mallan da kai ne ya ambata yace wa khairal qulubi lil khair wa arjal qulubi lil khair ma lam yasbiq ash-sharr ilayhi zuciyar da aka yi tsammanin alheri ta karbai kuma ya rika ta rika alheri ta rayuka ne zuciyar da dama sharri bai riga ba to kan da kai risala kasan nan tamu sai an yi sharri da yawa wajen aqida sai an karanci ash'ariya ka koshi tumbul ka yi da ita sai a zo ga risala sai ya zama aqida ta ki shiga ko ba haka ba duk wanga karatu ne ki shiga cewa wa annahu ta'ala fawqa arshihil majid ta ki shiga ko ba haka ba duk abin da yake ta ki shiga saboda ni saboda sabaqa sharru an fahimci wannan to shi yasa kasan nan ko da muna hurta aqida ga baki wani sayin sai haga a zuci ba baka ba baka sani haka sai ka zanna da kowane ba a ash'ari game da mas'alatul qur'ani zai ce ma ghairu makhluq kamar an ka ci gaba sai amma ya sake lashewa karshe in ka ce mai to kalamun lahi ce kalamun lahi na madadin ya tsaya nan amma sai ya yi ma kan da garki don kakkaɓace a gani ne sai ce to a kula shi Allah kalamu ko ya ma suna cikin sifatun ma'ani da ma'anawiyya al-kalamu sanawa kanu ta'ala mutakalliman ko to cewa sai a ce mutakalliman bila sautin wala hurufin ba Allah magana ba eh kilahu kalamu amma wala bila sautin wala hurufin babu sauti babu harafi duk maganar da kaji karkashinta akwai alifun ba'un ta'un sa'un jimun ha'un ha'un dalun zuwa ya'un to ba magana Allah ta ba don Allah in zai magana waɗanga haruffa ba babu su ciki an fahimta sannan wala sautun in ana jine da kunne to ba magana Allah ta ba don in ana jine a kunne abinda aka haukar su tunda ana jine da kunne to an ce kalamun lahi sifatun lahi ta to ya aka yi sifatun lahi ta shiga cikin makhaluki ta je shi a su sai suka yi sauri suka yi ma garki su ce bela wa yatakallamu amma bela sautin wala harfin to da Allah ba akwai qur'ani ba qur'ani aswatun na qur'ani hurufun na ko ba haka ba nafsin hadisi ya ce unzila ala sab'ati hausin ko ba haka ba duk da dai a harufin wancan ana ko fassarori na qira'atu ko wasu ahkamu ko wasu abubuwa amma dai kowa ya san qur'ani daga annabi da kai ne yace la aqulu alif la mim harfun walakin alifun harfun wami walamun harfun wamimun harfun annabi da kai ne ya kira ayar qur'ani ya ya koma fassali ya ce ko ne harfun da to sun ce Allah yana magana bila harfin wala sautin to ba su kore qur'ani ba kaga akwai hadari wannan duk ba ash'ari haka zai ma da fini haka zai faɗa ma magana Allah duk ba ash'ari in ya san abin da yake faɗi in bai sani ba abu na biyu inda ta ci karo ash'ariya a wannan matsala duk da suna cewa ghairu makhluqi inda ta ci karo ta aqida ahlus sunnah wal jamaa abu na biyu kaifa nazal alquran nan ba ash'ari zai ma bagan bagan ka rasa ya rasa gaba sai rasa mu na harko tun harko dai bai Allah sama yake ba kare son da wannan to kuma nazal alqur'anu kaga babu zai yi ma yayi ma yayi ma daidai ya nuna ma sama Allah qur'anin sama yake hitowa sai dai in ya gidi ne ko ba haka ba eh eh sai dai in ya gidi ne sai faɗa ma daga ba ya ce wai ya nemi ya gyara amma in yana hankalce to zai ma wani wani bayani wanda ba daga sama yake ba sai ce ni kowa ya rike wannan haka duk littafanmu suka cewa ko ko mafi yawan littafin aqida ta da illa littattafai da anka yan rubuta anka anka aika muna yan eh, makarantun nan boko ana karantar da yan yara da makarantun nan sakandiri ana karantar da yan yara duk haka aka yi ta abin illa da in ka kai can sama shi mallami in ya gane wannan dai jami'a duk ba tilasta shi da aka yi ba in karatu ne ya gano ya ma na kwarai in bai gano ba ya ma na gado ko ba haka ba wanda ya gado da shi ehe amma dai da primary secondary dunji aka cewa sai a ce kullun jibiru shetto da qur'ani sai na dauko shi sai a ce daga lauhul mahfuz ba haka aka ce mana ba daga lauhul mahfuz aka cewa to kure na babba cewa jibril ya dauko qur'ani daga lauhul mahfuz ash'aranci na ash'ariyata ko ka dada kuka kara ash'ariyata kure ta kore magana Allah na magana na shissa wato aqida hadari gare ta sai ka karanto ta duk abinda sani cewa ba wai a kula sosai ba mun kore akwai qur'ani cikin ka wani ce ah to gashi ya ce ba ku a ah, akwai qur'ani cikin lafil mahfuz akwai shi rubuci a can sannan kamar da asaru daga wajen Abdullahi bin Abbas da wani daidaikun sahabbai sun nuna akwai kwafi kwafi guda kuma a sama duniya a wuri da asar din ka ce ma baitul izzati kila fahimta sannan nassin qur'ani shi bai faɗa mana akwai shi ba fa asar mun ka samu na shafatul izzati amma muna da nassin qur'ani da ya nuna alqur'anin ga fi kitabin makanunin sannan wa innahu fi ummil kitabi sannan yace ce fi lawhil mahfuzi duk qur'ani ya nuna mana duka yana cikin lawhil mahfuzu saboda haka akwai shi komi shi lawhil mahfuzu babu abinda babu habbabu ba akwai ta shi qur'an habbabu. babu akwai da cikin lauhin masu to amma abin da ka'idar take kwafin da an kasa cikin lauhin masu ba wannan fa lauhin mafuzo ba aikin mala'ikuna ba na mala'ikuna ba ba su da hanya ta tafi study ba lauhin masu wa suna wannan wannan lauhin mafuzo na Allah na kila fahimta kuma Allah ya shi ya yi lauhin mafuzo ba don mantuwa ba ba don kayyamance ba ya yi lauhin mafuzo ba don neman tunatarwa ba ya yi lauhin mahfud dun tsarin hukunci dun tsarin mulki a kula da wannan sannan kuma lauhin mahfuz wani ban san abin zance mai ba amma inda ga mutum na sai in ce ga mutum sai in ce personal copy na amma zan abin zance ga Allah ba amma da shi da an fahimci ni yawwa wannan wanda Allah shi adda lauhin mahfuz shi ka dubawa ce shi ka mi ba wani jibrilu ko mika'ilu ko israfilu ba adda hanya access to lauhin mahfuz babu an ban fahimci ki da ko amma me suka ce mana haka kawai su kore ma Allah magana na ashe jibrilu lawan mamu zai kace a duba in ya duba ya ɗauko aya ya kawo ya kawo muhammadu Allah bai cikin harka ba ba haka ba ita za kawai shi a kuskure amma ka'ida aqida ta kwarai Allah shi kawa jibrilu magana bil qur'ani shi faɗa ma abin da jibrilu ya kasun ya tafi ya faɗa mu annabi muhammadu yanzu yanzu yanzu yanzu ya kira shi ya faɗa mashi sannan ya sa za mu ce bodyguard ko ya sa ƴan rakiya ehe fa innahu yaj'alu min bayni dai wa min khalfihi ya alama an qad ablaghu risalata rabbihim ko ya sa waɗanda ka tsare da shi daga can inda jibril yake har zuwa inda annai Muhammadu sallallahu alaihi yake tare da bodyguard tare da eh, ah, matakan tsaro in ƙur'anina na in ƙur'anina na ya zuwa manzo sallallahu alaihi cikin siffa ta mala'ika malakiya ba siffar mutum ba duk adadin saukar da an kai ta alqur'ani adadin ta na jibril ya zo cikin siffar mala'iki a fahimta zai yawa ana kuskuren wani hadisi hadisin aisha radiyallahu anha ingantacce Kana tambayar mazon Allah sallallahu alaihi wasallam sau nawa kaga ya yace sau biyu sai mutane su rike ce mu wannan sai ashe kenan sun gano cewa saukar da alqur'ani saukar da jibril kai ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani shina canza kamana so biyu ɗaya taho da siffa duk da huwar da jibril yayi in dai qur'ani zai sauka to siffar malakiya ya tawa da ta mala'ika amma sai ya rage sai ya rage girma ya rage girma ya rage girma ya koma dan karamin mala'ikin da sama kai dauka karamin mala'ikin da yake shigowa duniya karamin mala'iki a girman da ya zai iya sau shigowa madina ya shiga ɗakin annabi ba da siffa ce babbar halittar duka ba tun bai ya shiga ɗakin annabi bai ko saman ba su doka ce kila fahimce ni amma girman ya ragu amma siffar ta mala'inkantaka tana nan to shi na manzo sallallahu alaihi wasallam jibril na sun ya gane gaba ɗaya din gaba ko ba haka ba annabi sallallahu alaihi jibril ya ba manzo sallallahu alaihi wasallam appointment ga daidai lokacin da ya kamata za a gani gobe misali gobe da hanci daidai lokaci kaza ka daga ka sama za a gani daidai ku annabi na daku ran da wannan lokacin yayi ran da daga kai ne sama fasara al malaka kasaddal ufuka sai ga mala'iki daga nan hannan babu bai ganin sama duk tarihi dip duk dip tarihi lalle ya ga mala'iki wannan sannan kuma wala qadara ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa إذ يغشاها إذ يغشى السدرة ما يغشى sannan gani na biyu ya gane gaba ɗai ya gane gaba ɗai don wancan ya gane gaba ɗai har kuɗa mu ce bisitti mi ati alfi jina ko ku bisitti alfi bisitti mi ati alfi jina da fiffike dubu shida to sannan kuma sanda ya koma gani ne irin wannan gani ta gaba ɗai lokacin da ya isa isra'i kila fahimta waɗannan ganin gani ta gaba ɗai amma gani ya rage girma ya rage girma ya rage girma amma sifat mala'iki da ita to duk sauka ta alkur'ani da ita ka tahowa don inda yana rikidewa ya koma mutum sannan ya shigo madina sannan ya zo irin dihetul kalbi kamar da sauran hadisai ingantattu sun ka bayyana wanda za mu fassara mu kowaɗi ma'anat da wannan siffa yaka zuwa da gaskiyar mushrikai ta tabbata wani mutum ka karantar da shi da rikidewa ya kai ta siffar mala'ika gaba ɗaya ya zo irin siffan mutum irin ka mai hannuwa biyu da kawawa biyu kamar yadda ya zo lokacin da yawa annabi tambayoyi na ma na hannu jerusalem da irin wanne ya zo da babu mai kankar shi facewa mutum na ya karanta da annabi kai ka ce ni za ka ce ah, Allah ba haka nan ba kawai sai dai imani ya bisa ka ce ba haka nan ba amma hujja baka da ita a hannu Ki da fahimta amma duk wanda ba sauka alkur'ani ba ta huwa gaida manzo sallallahu alaihi wasallam ka wani sako makircin da aka kulla mai yanzu yanzu ya zo yanzu yazo ya ce kaza kaza da wasu abubuwa ko ku ya taho da ni ya yi tambayoyi ko ba haka biya karantar da na tare da manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan sai hito cikin siffat dikiyatul kalbi wannan shi ya fassara Da an fahimci wannan ala kulli halin saboda haka idan ce, bari faɗa muku definition ɗin ko kuwa da ashari aka cewa wai qur'ani ya saukar ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar jibrilu daga lauhil mahfuzu zuwa baitul izzati zuwa manzon Allah haka suka cewa ehem baitul izzati shi a fassara suka cewa an ɗauko qur'ani daga ruhul mahfuz an kasu baitul izzati to sannan daga baitul izzati sai jibril ya zanka daukowa bit by bit guntu guntu wai sai da duk Allah ya gada mat ya ce a aiko aya sai ya sanar da jibrilu sai jibril ya kai ko ya rifa ko ya shiga baitul izzati ya ɗauko a ah, photocopy din nan ko ba haka ba yawwa ɗauko photocopy na baitul izzati ko ko ya koma ta lahul mafuz ya diba master copy ko sai ya ɗauko ya zo kenan mi ya nuna kenan abin da ya nuna Allah bai taɓa magana cikin Qur'ani ba ko wane ba a shi'ari in dai ba ya gano salati kake ba ya zaudi to haka bai faɗa ba sai ya gano ahlus sunna haƙiƙa zai dan bauɗe ba amma in bai gani ce mai yadda hakki hakikanin abin yake to duka kilahuma kul kilahuma ka in ce kufur <laughs> ko ba haka ba to amma a kida ahlus sunna Allah shi ya magana ya faɗa ma jibrilu ya ce ta haka ce kaza kuma ya karanta mai da alhamdulillahi rabbil alamin haka take haka ta sauka ba translation ba wasu daga cikin kun maturidiyya yan ash'ariya ash'ariya na amman wato matan ash'ariya kun san ko ash'ariya su ko mata na na murtazila su ba turidiya su suka zo da wani sabon salo hatta da wasu ash'ariya sun rungumai nan kasar tamu duk sai yanke ba sai kalbi bi ah, eh, rungumannin mu waɗina. to duka irin waɗannan da wancan da wannan shi ne su bi sun ka ce ta sun kai Allah bai magana su ba sai da ma Allah yana kalamu ba me ya kai dilala ya kai sai jibiru ya yi tafsiri kamar yanzu ka ce min yau lahadi sai in daga murya in daga kai yin haka sai wancan bai gane ba sai ka ce ma ya ce yi eh. ko ku in haka in kirkin girgiza miniti a'a ko wani tambayi ka ce Allah ne ka ce cewa a'a to da Allah da a'a da ita wata dakata amma to don Allah kuma da daga kai da girgiza ba su afasara ida a ba suka ce Allah girgiza ya koyi kada amma hurufu translation na ko fassara maganarsa na jibrilu it means kenan larabcin wa eh larabcin jibrilu kuma ka san wani abu wai da aya sun ka rike wa innahu laqawlu rasulin karim ذي قوة inda dil Arshi, makinin wa innahu la qawlu rasulin karimin muta'in ne ka sanka samma amin jibril na ba suka ci to an su gashi Allah ya ce la qawlu rasulin karimin qur'ani zancen wani manzo na manzon nan mai daraja muta'in shi wanda aka wada a samma a can sama aminin amintacce na zance ne na ba zancen Allah wani shi suka tafi suka saboda haka duk ya kamata mu karanci aqidu na ɓata amma sai shinhida sai mun yi shinhida da khair yawa to amma dai game da cewa qur'ani magana Allah ce ga hinan da yawa Allah da kai ne yana ta cewa inna anzalnahu inna anzalnahu ta mai mutu cikin qur'ani inna anzalna ilayka alkitaba inna anzalna fi laylatil qadri inna anzal shi ta da yawa sannan kuma Allah da kai ne ya ce wa in ahadun min al-mushrik min al-mushriki nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah kalaman lahi ba ƙur'ani ba eh kaga duk wannan da kuma yuriduna an yubaddilu kalaman lahi duk wadanga Allah ya danganta kai kalamu gare da sauran dai hadisai da yawa waɗanda alhamdulillah duk za magana kan su ɗaya bayan ɗaya sannan kuma ce mu kore mu Allah a ce bai magana aqida ta wadda yake ta yahudawa aqida ta da wadda aqidar da annabi ibrahim ya kasu ya kore ma Allah ita nace Allah bai magana shi da kai ne yace ma Allah yace ma yace ma baba ne me yasa ka gabata ma la yasma'u wa la yusiru wa la yughni anka shay'a yayi ta kawo wasu abubuwa da sifofi na ubangiji ko eh eh sannan Allah dauke sarki a lahira ma yana ambaton ya ta suna wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyama wa la yuzakkihim wa la duk ga sunan kaga duk Allah na magana amma dan hawi duma da ya jinkirta mu da su yana kokarin ya kawo mana yana kama ya kawo mana kalamu ko ba haka ba hujja ta hankali bari mu karanta kaba guda in mata isa kanin sai mu tsaya amma yana da mun fahimci kadiyat albabu rabi'u alkalamu fi anna alqur'ana kalamu allahi ghayru makhluqin bismillahir rahmanir rahim qala al-musallifu alayhi rahmatun min allah albabu rabi'u الكلام في أن القرآن كلام الله غير إن سأل سائل عن الدليل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق قيل له الدليل على ذلك قوله عز وجل ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره وأمر الله هو كلامه وقوله وأمر الله هو كلامه وقوله نعم وأمر الله هو كلامه وقوله فلما أمرهما بالقيام فقامتا لا يهويان كان قيامهما بأمره وقال عز وجل ألا له الخلق والأمر فالخلق جميع ما خلق داخل فيه لأن الكلام إذا كان لفظه لفظا عاما فحقيقته أنه عام ولا يجوز لنا أن نزيل أن نزيل الكلام عن حقيقته بغير حجة ولا برهان فلما قال ألا له الخلق كان هذا في جميع الخلق ولما قال والأمر ذكر أمرا غير جميع الخلق فدل ما وصفنا على أن أمر الله غير مخلوق. To, saurara sosai, nan malam Ƙoƙari na yake ya kawo wata aya sai hidda wannan dirasa kanta ba tare da dai an bata mana ayoyi da hadisan da suka to sarahatan ba al magana jayayya ita ce kalam dibara ta iya magana fi annal qur'an na ƙoƙarin tabbatar da alqur'ani kalamullahi magana Allah ce ghairu makhluqin ba halitta shi aka yi ba in sa'ala sa'ilun idan wani mai tambaya tambaya anid dalili yana son dalili ala la'anar alqur'ana kan cewa qur'ani kalamullahi ghairu makhluqin magana Allah ta ba halitta bace to qila lahu aga abin za mu ce mashi ala على ذلك قوله عز وجل dalilin farko kan haka فدر Allah inda yake cewa wa min ayatihi daga cikin abubuwan da ka nuna akan akan akan samuwar Allah daga cikin alamomi da ka nuna akan akwai Allah an taqumu as wal ardu bi amri sammai da kasai su tsayu don umarni ne umurni ya ba su don su tsaya shi yasa sun ka tsaya a fahimta sammai da kasai su makhlukai na sai ba su umarni ka ko san da biyu aka ba da umarni. da magana ko ba haka ba ar-rum sai ce wa amurullahi huwa kalamu wa qawluhu amurullahi anan magana Allah da Allah shi yace musu ku tsaya dole sun ka tsaya ko ku tahi dole sun ka tahi kalamullahi wa qawl wajen da yace kalamullahi ya sa dan alama tsayi ba alama tsayi ta ba kamata yi kalamuhu wa qawluhu bakin nan sai ayi kwama falamma amarahuma bil da Allah madaukakin sarki ya umarci sammai da kastai su tsaya faqamata suka tsaya la ya hauya ne ka san ko ba su faɗowa, kalimar la ya hawa ne ba fashin na ba abin nan exclamation mark za a sa wurin alaman motsayin rai abinda ba hausa kace motsayin rai na asa an ja sai a kigo kasa ehin dama kana magana da duk wata ma magana mai nauyi ko wasu abubuwa ko wasu nan da dukkan yan boko na duk kowa su ya san explanation mark ko falamma amarahuma bil qiyami qamata la yahawiyan ba question mark ba to da yake Allah umurce su tsaya kuma suka yi tsayin da ba su faɗowa kana qiyamuhuma bi amri ashe tsayin su da umarnin Allah ya sun kasai ba haka kan ka harama sun kasai an gane wannan to amru muka sun mufassara kalamullahi wa qawluhu ko wa qala azza wa jal a wata aya Allah ce wai. ala lahul khalqu wal amru fa tabarakallahu ahsanul khaliqin ala saurara lahul khalq Allah shi adda halitta duk halitta shi attayata wal amru al amru nashina to al'amura ashe ba halkuna ba ko ba haka ba duk in kace a mallan ya zo wani ya zo to wannan ba mallan na ba ko ba haka ba ko ko in kace malamai sun zo ɗalibai sun zo kaga daban-daban suke inda ɗalibai cikin mallamu suke ba bukata a ce da wani wani ya zo sai kace da wani to wani nan daban da wancan to ashe wannan baro-baro ya nuna ma Allah na da abu biyu duk su ɗaina yana da halku yana da amru to an ji wannan ko to ga fassara nan fal khalqu abinda da khalqu jami'u ma khuliqa duk abinda an ka halitta dakhilun fi yana shiga cikin khalqu sammai da kasai da kai da mutane da alda komi kullu ana shiga ciki ko kalama الكلام دم مغانا إذا كان لفظه لفظا عاما idan lafazi na lafazin da ya hada kowa ciki abinda bature ka ce ma common noun wanda an ka faɗai ba particular wani musamman an ka faɗi ba ko ba haka ba kamar ka ce rajulun kowa na duk rajulun rajulun ko ba haka ba kaga baka ce Ibrahimu ba ko Aliyu ko Mode ko Iro ko wani abu a kace rajulun kaga da Ibrahimu da Muhammadu da Aliyu kowa ya shiga cikin wannan ko to khalqu khalqu ba proper noun na ba common noun na kowa ya shiga ciki ko jami'u ma kulika duk ya shiga ciki ko masha Allah to fa haqiqatan haqiqani ne annahu amu ya hada kowa ya hada kullu makhluqin wala yajuzu lana baya halatta an nuzila al-kalama mukawad da maganar an haqiqati daga haqiqat da yake daga da hujjatin wala burhan babu hujja babu dalili ko to falan ma qala to da Allah ce ala lahul khalq duk halitta ta Allah ta to kana hada fi jami'il khalq to wannan kenan ya hada dukkan halittu ko to wannan ma kana to tunda ya hada dukkan halittu ya ce wal amru to kuma al amru nashi na zakara amra to kaga ya ambaci wani abu ghaira jami'il khalq wanda bai shiga cikin khalqu ba tunda ya ce wal amru to fa fadalla wa safna ala anna amran lahi ghairu makhluqin to shi ya nuna mana ashe amrul lahi ba makhluqina don bai shiga can ba to an yi adafi da shi to mal amrul lahi ya gabatar ma ya ce fa inna ma amrul lahi kalamuhu wa qawluhu an fahimci wannan ko to ina jin da yake lokaci ya dan kuma wanga gaba mai yawa ce kila mai kuyi ni tsayaran ko in na wuce nan sai takwas ko <laughs> ga wannan gabat don tarihin aya ce ita ma sai kun yadda mu ja ta jan kaya ko ba haka ba a ja ba ni bakin baka wasar dan saura minti biyar abinda zan kara shi yasa ne neman tsaya nan game da matsalolin da ka samu muna ta samun kanmu cikin rayuwa ta duniya ko ina muna magana ba wani abu na ba illa mu faɗakar da al'umma kamar an bata karatun kitabun tauhidi akwai babban mataki wanda mu ɗauka wanda kuma shine mataki din duk da dai ba shine na ƙarshe ba shine na farko ba amma ɗaya na daga cikin matakai matakan addu'a ina abin da zan kara nan yau sai in kara ɗaya ko biyu bancin addu'a mu ta tsaye mu gyara aqidar mu yi mu wa ƙida riko na ƙwarai irin ƙida ta ahal sunnati wal jama'a wato abin da ya jami hankali da wannan nake haka irin adadin gawakin da naga an kashe shekaran jiya sai abin ya bani tausayi ya bani tausayi nace wannan in an ka ce mutum cikin irin wannan ya tafi babu aqida mai kyau to akwai ban tausayi ga wuri da ya kamata wanda ya samu alamomi da yawa sun tattaru na Allah ya sa shi aljanna sai a samu matsala sai a samu ba muka sa aljanna ba muka sa wuta ba amma sai a samu matsala abubuwa da yawa sun tattaru ga shi cikin ko ciki ko ko ya yi niyyar sallah ya fuskanci Allah yunaji rabbahu an yi iqama komi ya kakkaɓe fafar rage kalbaka an duniya wa ma fiha ya fuskanci Allah akwai irin lokacin da aka bukata guta ta sami ka ba irin wannan lokacin ba a masallaci a kashin ɗaukar alhaki ko ba haka ba wadan a konewa wadan duk ɗaya daga cikin waɗannan yana daga cikin jeren shahidi jeren shahidi in ka diba a hakamul jana'iz na Muhammad Nasiru Albani ya ambaci wasu alamomi da irin cikin waɗannan amma akwai batun abin da zaka tarsan mahawayi a ce a wannan lokacin mutum bai da aƙida mara kyau a lokacin nan sai a samu ɗaurin damin dawa ko can kawahu can kai can kawahu can kai sai ga akwai buƙatar mu jaddada mutane a yi karatun aƙida dan Allah ka kakkaɗe komi ka koma ga aƙida a sunnah wal jamaa ita dai mutuwa ba a kauce mata wa man lam yatub bi sayfi mata bi ghairihi ta'addadatil asbab wal maut wahid ko a halle ka ko a kashe ka ko ba mai ta haida kai ko a soka mayuka ko wani abu ko ka mutu mutuwar gado sai dai ka mutu dalilai da yawa ne batun gudun mutuwa yau mun fada wani ma'azak mun fada abin nan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata alharaju a kashe mutum bai san don me aka kashe shi ba shi wanda ma ya kashe shi san bai san don me ya kashe shi ba don da ka san waɗanda sun ka kashe waɗanda ina jin ba ku san dummi sun ka kashe shi ba ban sani ba da irin su irin waɗanda da ka za suna wanga aiki sa su ɗaya an kai sa suna an kai ba ku san mine ne magza manufa ga wannan abu ba sawa'un kahiran na ko musulmi duk da kace musu ba ku san manufa ba daga in kuwa al'amari ya zan haka to ashe mu shiri daga cikin shiri dole mu shiri shiri na rufi mu fita ta addini kuma da shi Allah zai ba mu nasara gaskiya 'yan muna ta dagiya muna ta roƙon Allah amma a mu barkatatta ba to akwai matsala akwai matsala sosai sosai akwai matsala saboda haka gyara akida muna da uswa ga sun ka gabata zaiwa ana karya gwamnati a karya umma wasu musulmi a karya su daga baya ba an karya sun zan warwas yan tsirarun da suka rage suka tattaru kansu ce to matsalar mu ta akida mu ta adda matsala su zanna su yi garan bawar wa junansu su tashi su tunkari wannan barnar sai su ga su gabayanta ashe da an ka same su an same su kara zube an same su babu aqida wannan misali suna da yawa game da ko ba haka ba shi ba taron yin yiwu ba a samu aqida saboda haka gaskiya dole mu gyara waɗanda ba mu ba da cewa a to a haɗa kai a zo a haɗa kai haɗa kai na yiwuwa amma sai aqida ta hawar haduwa ni duk wannan irin shirme ni ina ganin shirme ko ba haka ba da ɗan kaza da ɗan kaza da ɗan kaza da har zo a to haɗa kai bai taɓa haɗuwa bai taba haduwa ko a yi ko a bai an bai haduwa ƙaryata a ce wai da shi'a da sunna su haɗu ƙaryata a ce a ce mazahibul hamsa ƙaryata mazahibul hamsa wai ai da an ka samu saɓani a cikin sunna ai da malikiya da shafi'iya da hanabi da hanafiya da hanbaliya ba ga su da abu gudana ba to me ka hana ja'fariya ta shigo wanzu ku a ce wasu da kun fahimta shi'a wa ɗauke ta mazhabi ƙaryata cewa ɗariƙar tijjaniya ƙadiriya shabandiya, shazaliya da sauran duka idun da akwai ka ce wai an samu saɓani na wai babu lihisani na an ka samu sa wacce babu lihisani ai imani duk guda muke islamu duk guda muke kawai babu lihisani na mal ihsanu kala anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka shi da an ka samu matsala shi wanga na bota ma Allah sama sama ya shafa shi kuwa ga kwana zikiri ya yi zikiri shi ne an ga samun bambanci wacce haka bambanci wancan bambancin jauhari bambanci na na aqida saboda haka kar a yi canza ma tunani a mai she kaɗan wata ƙungiya kuma washe gari ka mutu ya zan daidai da wancan hadisi bai na huwa bai na illa zira'u fa yasbiqu alaihi alkitabu dama ka shekara goma kana ahli sunnan ka ɗayan rana a ce ai duk gudana kai da duk gudana wa shigar ai bombin ka muka ciki duk ka mutane shirme ka mutane hasara ko ba haka ba ko kawa kanka hasara kila kai kanka saboda haka mu gyara da karatun gada muka yi mu fahimtai karatun gada muka yi mu fahimtai kuma mu rikai da ba mu aiki da abin da muka karatu da ba mu wallahi da mu bayyana sauki don kam kai ya zama hujja akan kina fahimci wannan kaga na farko akwai addu'a na biyu akwai ni rike aqida mai kyau duk aikin da za ka yi duk rigimar da muka samu rashin aqida ta dukkan walshe mu wallahi duk rashin aqida na ka walshe mu ai ta rigima rashin aqida na to kana da aqida Allah ya ce annabi ya ce akwai sauran wani wani kenuwa ba ajira ina ka ajira ai ka zo da annabi ba to wani biyar to ga magana annabi ga magana Allah na sai kawo wata kwana an yi akwai aqida saboda haka mu gyara abu na biyu ko ku in ce na uku mu ɗauki strategies masu kyau muna kwasan karan mahaukaci wannan ko da yake abu na mai faɗi sosai sai ai muna kire ne shugabanninmu malamanmu da shi malamai kawai don hakikatan ƙasar da yanzu ta lalace wato abin da muka samu matsala har yanzu kusan akwai matsala ba waɗanga shugabannin da aka gare mu ko in hito sarata in ce gwamnoni da sarakuna kila dama dama yan ba sarkin Kano ba wani malami namu ya ce mu cire shi cikin sarakunan gargajiya <laughs> ya ce ya ce shi wanda ya haifi ya haifi cikin sarakunan gargajiya ya zan sarkin musulmi sarakun lahadin Allah da ya taimake shi abin da ka so in ce waɗanga sarakuna namu da waɗanga gwamnoni namu ba su iya jagora mu mu gyara wannan tunanin ba na cewa haido a kudace abokin ya ɗauki ki ga amma wannan tunanin ka daina yi ne na farko tun harko da shi ho da wannan tunani shi kai ka son ka mai albasa ka yana son ya yi faɗa dunka ya kare ka ya kare addinin kai na kan rubu tabbaci haka shi ho da wannan mu gane wannan na biyu ko yana da wannan Allah bai alƙawarin taimaka mai ba don mushriki na gwamnonin duk gwamnonin kudu kira yan ba mutum biyu babu wanda aka cewa musulmi na ko a suna wai a suna mu ɗauki a suna kila gwamnan Legas da gwamnan Oyo Ibadan ina jin suna ko ushin soji ushin ko ehin su bi ko wannan mutum ko wannan a suna ko duk gwamnonin arewa kila in ba na plateau ba sai na Benue ko kahirai ne ka magana wayanda ba su sallah da adama ko yawa da adama ko su ba su sallah ko to a je su wato abin da ka nufi na arewa a ji waɗancan da ba su sallah da ba su yadda da ke ko faɗa min ban da waɗanda wa abbai shirka cikin su sauran gwamnan da maganin musulmi na wa abbai zuwa wajen boka wa abbai tsahi wa abbai sun Allah ya bashi ba kina wasa da kun gane wa wa dukansu dukansu bai yadda da Allah ka bashi ba sai ya tsayi shi ka son ne babu wani cikin su wanda ya yadda da Allah ka bashi duk inda da abin tsayi to muna ta karatu aqida ma ta karatu akwai ka akwai nawaqidul islamin da ya kai zuwa inda boka da ya kai tsayi da ya kai kashe rai da ya kai shan jini akwai shi to irin wannan sai jagorance ka ya faɗa dawa shi kahiri wancan kahiri to shi dawa ba sani ba ko mun gani saboda haka koda wai muna ganin wai wai koda mun samu su a zi hamasa jazakallahu khairan koda mun samu su hamasa kuma suna dibin mu kada su rasa ƙuri'u su ci ba yawon bakin mu su yi magana a sa mu sai mun kai ka baki ba amma na farko su ba su da wannan na biyu ba su cika sharuɗan da Allah ka taimaka su ba inda mu menene muna da sharuɗin Allah ce walan walan ya ja'ala ko lil kafirina alal mu'minina sabila Allah ba su garanti ko wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa da sharadi ba in kuntum shi sharadi amma kahiri ba da wannan sharadi fasiki bai da wannan sharadi qul la yanalu ahadiyaz zalimina babu wannan sharadi to kada mu taba wannan to amma mu riga mun ya mu ce mu rasa alqibla to kan haka sai mu dauki matakai da yawa nawa mu wa ko ba haka ba yawwa waɗanda kila daga baya kaɗan kaɗan a rinka lura da mutane irin waɗannan abubuwa amma ko kai sai ka zama very alert ga al'amarinka da yanayin ka da inda kake zaune da waɗanda kake tare da su mu ba mu sani yanzu lokaci ya wuce mu wa na ba wane ba ba ba lokaci ya wuce ko ka ce dan dan dan dan dan gaye ko ka ce ustazu na lokaci ya wuce ba su da siffa ta kowane da ita aka unwani a shiga a yi muku wannan ko ba haka ba illa da suna da abu guda da ya haɗa su shine mi shine kiya da musulunci wannan shine haɗa su gaba ɗaya amma da kowace sifa ta riga suna ya shigowa Allah ya samu gane wannan abin da ya faru waɗancan yan uwa na Kano Allah ya gafarta musu kuma Allah ya karfi shahada su abin da muka yi musu fata amma dai lalle sai mun ta tsaye mu ta gyara ko ba haka ba mun ta tsaye mu ta gyara karatu mu da mu da fahimtar mu abinda ma nika cewa kamar ɗazu ko tun shekarar nika faɗin nan kaga da an samu ɗan opportunity amma kuma sai opportunity ya kauce saboda ba mu da tsari ba mu san abubuwan kila mutane nan da an kai kukan kura an ka kakkashe su da kila an tattara su wuri guda an samu dan dan wani abu kwarai da gaske wannan shine ra'ayina ko da da muka magana da su sun yomin ca na cewa ai da an kama su ɗan sanda sun ka aishe sun tsira nace musu ai ba haka abin yake ba tun wasu wurare da dama tun shekarar nika ga magana na cewa dai kawai rashin strategist na abba mu da tsari na ko ba haka ba amma ai yanzu a Kano mai kaki ya yi kaɗan ya taho irin wannan a kashe waɗanda yawan ga aiki mai kaki ba ɗan sanda ba kowa ne shi ya yi kaɗan ya zo ya shi mutum ya yi kaɗan irin wannan da irin jikin jin zafin da ake ciki da irin bakin ciki da ake ciki har a kama ka wani ɗan sanda ya ce a ba da shi wa'isa kaga man da an tsaya nan take su da kila muna dan samu wani dan clue wani dan haske wata dan wani abu dan kuranye muna kila mu san ina abin dan hito ko dai al aqalli mu dai gane ƙarya ta ba wasu ta nasu yan boko haram mu dai gane su wane ne mun ka san cewa boko haram ƙarya ta don babu boko haram Kano babu ta babu boko haram Kano boko haram suna ta inda an ji suna ta ko ba haka ba tunda ina suke suna ce inda suke amma Kano ina ne a ha mutum ya ratso ya ratso adab ya ratso barno ya ratso kaza ya ratso kaza ya zo babban birni ya rar jimu'a kowa na kaya kaya ana zuwa jimu'a su wuce wai ga su wani an shi fomi din kansu wai suna yan boko haram ha ba kai da kaga ai bai bayuwa saboda haka akwai dai wasu abubuwa amma sai saboda rashin babu tsari babu training aka tashi saboda kuma bakin ciki ya yi yawa sai aka tashi wuf sai an kukan kura an kashe su mhm. Allah ya mana sauki Allah ya yafe ma waɗanda suka samu kan cikin wannan matsala musulminmu wato ina ne waɗanda suka samu mutuwa cikin wannan waɗanda an matsa asibiti kuma Allah shi ba su lafiya ah, a yan rikitan da kai mu zan ka kula kamar yan rikicin ga ɗan faru yau nan jega ko ba haka ba duk kaga wasu abubuwa na daban da waɗanda kai ta haihu a yawa da sauransu waɗanda duk ba mu da rashin tsari na har yanzu eh da ni ji waɗannan bayanai sai ga duka akwai buƙatar akwai jagoranci akwai buƙatar jagoranci to amma bakin ciki yau ƙasar nan ba mu da jagora ko guda na musulmi hakikatan ba mu da shi yawwa ba malamai masu karanta su akwai malamai masu karanta shemu ko ba haka ba amma babu wani jagora na tahiya irin tahiya ta musulunci babu ta Mhm. Allah dai ya sa mu gane subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka na tai lokaci cicci ba tambaya